Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, ‘Yan uwana, ‘yan jarida ina muku maraba da zuwa wannan taron manema labarai da muka kira, la'akari da iftila'in da ya fada muna daren jiya wasu mahara, karkashin jagorancin wani wanda ya jagoranci su ‘yan ta'addan ana kiran shi Zayanu ADC, wanda kuma ya ikirarin cewa shi a ah, wannan Umar umar ardo shi ya ɗauki su ya turo su domin su kai muna farmaki kuma bisa hujjar su ta cewa muna yawan matsa ma gwamnatin bello matawalle da suka wadda suke gani su a garinsu suka ce wadda take bata musu gwamnati so ba mu yi mamaki ba lokacin da suka zo mu mun gansu sun gan mu in fact abin da kila Allah ya sa takaita wannan al'amari lokacin da suka sauka saman babur akwai wani wayan cikin wayanda muke tare da su a saman staircase din da ya kira sunan shi yake ce mashi ADC me ya kawo kanan daddare so kila ambatar sunan shi ya razana shi sai canza strategy ya yi yunkuri ya biyo wani exit din ya shigo suka tarar da ɗaya daga cikin ma'aikacin mu mansur rabi'u suka yi garkuwa da shi suka rufe shi suka ce sai ya basu abdul balarabe ɗaya daga cikin editocin mu da muke da su ya gaya musu abdul baya a office but they insisted suka mai da bugu suka sa gora suka daddake shi allah ya bashi da allah ya bashi ilhama yadda zai iya kubuta ya kwado ɗayan ofis ɗinmu ya rufe kanshi sun yi yunkurin su fasa ofis din su shiga Allah bai ba su dama ba sun farfasa muna na'urori masu kwakwalwa to desktop computers guda takwas sannan sun kwashe muna laptops guda uku da kamarori da kuma sauran abubuwa waɗanda suka kwashe waɗanda mun yi itemizing nasu cikin petition da muka ba mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara da daraktan tsaro na farin kaya na sss a wannan al'amari mu mun riga mun ɗauki matsaya a matsayin mu na kafa ta yada labarai cewa wannan farmakin an kawo mana shi da masaniyar gwamnatin bello matawalle saboda furucin shi adc ya alamta cewa da sanin gwamnati suka yi mana aika-aikar da suka yi mana kuma mu muna ganin cewa kuskure ne irin mataki na barazana da gwamnatin nan take kokarin ɗaukan ma 'yan siyasa ma 'yan uwansu da mu kafafen yada labarai babu hitina da rashin sanin abin da ya kamata irin a ce gwamnati tana yaƙi da kafafen yada labarai to yana ji hitina ce gwamnati take kokarin saya kanta da kuɗinta because shi dai dan jarida ba an kera shi bane domin ya yi ma gwamnati aiki ko bambaɗanci aikin dan jarida shine daukar muhimman saƙo na abin da gwamnati take shirya don inganta rayuwar talaka zuwa ga talaka ya kuma ɗauko korafin talaka ya kawo ma gwamnati domin ta saurara mashi sannan ko a hida ta adawa babu inda an kace kafafen yada labarai su hana 'yan adawa wurin shaidawa su faɗi ra'ayinsu domin demokradiyya ake kuma kowane ɗan adam yana da 'yanci na faɗin albarkacin bakin shi so abin da gwamnatin matawalla ke ƙoƙarin yi na ganin cewa da ƙarhi da yaji sai an murƙushe 'yan adawa an murƙushe kafafen yada labarai an hana su faɗin hali na miƙa su da talaka yake ciki to muna ganin mu kan ba da mu ba kuma wannan al'amari da ya faru wallahi mu ya kara mana ƙwarin gwiwa da adc da umaru arda da duk wanda ya turo su in akwai wani abu da suka yi mana ga wuri na mu ga allah muka dogara kuma za mu ci gaba da yi ma al'ummar jihar zamfara aiki tsakaninmu da allah ba tare da wani ra'ayi ba kuma inda gwamnati ke ganin mun yi ba daidai ba akwai hanyoyi da yawa wanda ya kamata a ce sun bi domin su yi sikin abin da bature ke kiran redress amma ɗaukar mataki na hana ɗan jihar zamfara ko kuma wata kafa ta yaɗa labarai a jihar zamfara kwaɗin hakikanin al'amarin abin da ke gudana to ina ganin ba a shirya ma gaskiya ba kuma ba abu ne wanda zai dore ba domin gwamnati ce ta demokradiyya al'umma ake ma gwamnati ba aljannu ba to su ko da ake mulki ya kamata a ba su wurin shaidawa kuma su faɗi inda an kai daidai kuma inda an kai ba daidai ba su faɗa mu muna da yaƙini muna ɗaya daga cikin kafafe waɗanda suke kwatanta adalci wajen ƙoƙarin cewa duk wanda ya zo ya nemi a bashi dama muna bashi kuma muna kokarin duk abin da ya shafi gwamnati mu ɗauki matakan ganin cewa mun tuntuɓi gwamnati domin mu ji nasu bahasi Allah ya san wahalar da muke sha wajen kawo jami'an gwamnati a wannan wurin kuma mafi akasari ga al'amari wanda ya shafe su su amma idan sun zaɓi cewa su yi muna ƙasƙanci da walakanci kan mu mun zaɓi mu taimaki al'umma mu yi wanga aikin na jarida bisa tsarin da anka ce to ga wuri nan shi Allah baya zalunci sannan muna godiya ga al'umma akan irin halin tausayawa da suka nuna mana da kuma irin kiraye-kiraye da simfati da aka ta yi muna tun safe abu guda ne al'umma na jajanta muna suna, nuna halin alawa dare ga abin da gwamnatin jihar zamfara ta sa aka yi wannan kafar muna godiya mun gode kuma wannan al'amari muna baku tabbaci wallahi zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa aikin mu za mu ci gaba kuma muna ɗauka alkawali ba za mu yi wani abu na son rai wanda zai saba ma gwamnati ko talakan jihar zamfara ko kuma jam'iyyar adawa za mu bi tsari na aiki mu ba kowa dama irin wadda ta kamace shi ya zo ya faɗi albarkacin bakin shi domin dai dukkaninmu 'yan jihar zamfara ne da wayanda a gwamnati da mu da mu cikin gwamnati ba mu da wata jiha wadda ta yi jihar zamfara ina godiya da kuka samu dama kuka halarci wannan taron ina godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Tonda Blows Online TV